tsaka mai wuya. Ka yi NPP ne, ko ka yi CPC ne, ko ka yi ACN ne, baka isa ka ce wai kai ne kuma a ja tambayi Buhari. Ni ne ne jagoran mutanen CPC da ya ce bai karata ka mu bai isa ba, bara ka kai mu tsakiyar ruwa ka ban mu ba. Zunuban da APC da PDP suke da shi a Najeriya. wannan zunubin ya fi karfin mutum sai Allah to kai da kun zunubi a wanda suka yi maganan kwankwaso a jihar Kano yawa eh kowa ya san duk wani alherin da ya faru jihar Kano kwankwaso ne kana jin tun eh, Bola Tinubu zai kada duk yan takarar shugaban insha Allah kamar ya kada su ne kuma abin da zan faɗa maka shimfiɗan da zan yi akan wannan magana ranar wanka ba abu ya cibe Najeriya ta fi karfin a mai da ita abin kalo-kalo. Sannan maganan da ake ma shi da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan. Duk tambelen da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka yi Najeriya bai taba fitowa ya magana ba. Ko yayi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi ko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara amma bai taba yin shi ba. Eh. Ba abin da ya taba yi kawai sai yanzu ga ya tsumbulci a shekara 86 ya fito ya ce zai takarar shugaban kasa. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a kashi na biyu na muhawara mai zafi da muka hada tsakanin 'yan takarar jam'iyyu guda biyar a Abuja kan abubuwan da suka alakanci wannan zaɓe na bana da ake yi a Najeriya. 'Yan takarar da yi da za mu ci gaba da kawo muku tattaunawar tasu ko muhawarar tasu sun hada da Muhammad Umar Bago ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Neja da Haliru Jika ɗan takarar NNPP a jihar Bauchi. da umar ardo dan takarar sdp a jihar adamawa da jamilu jino dan takarar prp a katsina da kuma sadiq wali wanda a lokacin da aka ɗauki wannan shiri din shine dan takarar gwamnan pdp a kano amma mun san cewa an canja shi da muhammadu abacha to a cikin shirin yau za mu ji abubuwa da yawa da suka hada da shin da apc da pdp su ne suka bata najeriya suka kawo mata cin hanci da rashawa da tashi tashi hankula da sauransu kuma shin ina aƙidar siyasar ubangida ana yin ta har yanzu za mu ji kuma yadda 'yan takarar nan biyar na apc da nnpp da sdp da prp da pdp suke kallon juna da kuma 'yan takarkarinsu na shugaban kasa bari fara da tambayar da muka yi wa shi sadiq wali a wanda kamar da muka ce a da shi ne dan takarar gwamna a kano kafin a canja shi na cewa da shi ne gwamna me zai canja a kano alhaji sadiq shi ne yake wakilta ko ke son yi gwamna a jihar da tafi kowace yawan mutane tattalin arziki ta biyu ma a najeriya baki ɗaya an ce tana bayan Legas ne kawai amma dai ta fi kowa yawan mutane dai a arewacin najeriya sa dai me za ka canja a kano allah ya sa ka zama gwamna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mala aliyu kowa ya san yadda ka faɗa kano ta fi kusan kowace jiha a ƙasar nan tamu yawa so duk abin da 'yan uwana yanzu suka faɗa akan wannan panel ɗin naka in kano gabaki ɗaya ta kunsa gabaki ɗaya mu yanzu matsalar mu ta farko shine ilimi shine me ilimi ilimi da yawan jama'an da suke shigo a kano da 'yan kanan da wanda ba 'yan kanan ba dole ne sai mun duba harkar ilimi yadda za a samu a sake saisaita ta a gyara zaman harkar ilimi yadda ɗan kano zai samu ilimi ingantacce dan yanzu da yawa zaka ga ana zuwa ana samun ilimin a baki amma a zahirance ba ilimin ake samu ba don hmm. ko aiki sai gagar mutum ya ilimi a gama na biyu muna da matsala ta fensho yan fensho sun yawa da ba a biyan su fensho ritaya wanda suka yi ritaya yan hmm. fensho so wannan shi ma dole za mu tsaya mu duba mu tabbatar da cewa an kokari an biya su haƙƙinsu a cikin lokaci kalilan duk da abin da ya da wahala yadda kuɗin shiga ya ragu daga tarayya eh. amma za a duba mu kuma mu ga wani irin dabarun za mu iya da mu samu musu sauki. Kaji abin da Dr. Umar yake faɗa yake cewa da PDP da APC suka ɓata ƙasar nan. za ka kaji abin da ya faɗa. To alhamdulillah ai ka Malam Aliyu kai daga Amurka kake kuma ka san yadda gwamnati. Daga nake ba daga Amurka. To daga Amurka dai ka to muke wannan muke wannan tattaunawa. <laughs> Eh yau wato. To eh. ko a ƙasar Amurka. Na'am. Ya ake ana yin mulki. ba waɗanda suke wajen bane suke jawo na ƙasar da su su koya musu in yaso in za su kauda za su sauka da kan kujerun kujerunsu suke basu su mm. mulki mm. to Uh, with all due respect ta turanci mm. ai ku ne ya kamata da sai lokacin da kuke wajen sai ku hori waɗanda za su zo su karɓe ku tun da lokacin da kuka karba ai an samu ci gaba ba ci baya aka samu ba haga Allah yanzu wannan ma zancen wayoyin nan zancen ma yadda muke yanzu ana yin streaming live din in ba dan gwamnatin PDP ba abin ba zai yi ba mu muka kawo ne kusan duk wani abin ci gaba da zaka tsaya ka duba ka gani gwamnatin PDP ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a sai dai a dora akan abin da muka yi wallahi amma ba ba ai wani abu sabo ba ko jirgin kasan nan da ake magana waye PDP ce ba ba ba Dr. Umar abun magana nan sannan ka ba Dr. Um, eh, Sanata Haliru don su aka taba da ANPP da PDP bai yadda ba ya ce ku kuka kai kai sau uku kana takara a pdp a za ka zo kana zargin pdp da ba ta kasa kuma mm, mm, mm, ah, na yi pdp da yawa ma eh yawa tun da na so ma ban taba barin pdp ba sai kwanan nan amma kuma so goma sha daya eh, don ba ta da adalci ba ta yin komai kan gaskiya so goma sha daya eh, eh. na kai kai pdp kotu ina gaya wa pdp wannan tafiyan da kuka daukan nan eh. zai kawo a ƙasar nan halaka eh, eh. saboda kuna abu ne na son rai na rashin bin doka don haka kada ku yi mm. in sun kunnen uwa shegu kai su kotu mm. so goma sha daya mm. so biyar a high court so uku a court of appeal mm. sau uku a mm. supreme court mm. so zaman lafiya zargi kai kace su suka bata kasan nan ta yaya su biyun suka bata kasan abin nan ke so ga mun yanzu ai duk wanda yake rige da gwamnati eh. shi yake rige da eh, harkan al'umma ko amma kana cikin gwamnatin pdp da aka yi ina ciki ai a kulle yaumin kuma ina gaya musu in sun yi barna in sun gi in eh. kai su kotu in na ce ma na kai ka kotu so goma sha daya ai ka san bai yarda da abin da kake yi ba Dole ba Dr. Sanata Haliru abun magana. Sanata Haliru ji um, uh, Alhaji Sadiq ya ce sam kwankwaso baya da za a yi ma ya ci zaɓe a kan. To, uh, na ji daɗin wannan magana. Ai, ka san shi siyasa kamar yadda na fara faɗa da zuna ce zunuban da APC da PDP suke da shi a Najeriya. Kai ka taɓa PDP? Ban taɓa yi ba. Ka yi APC amma? APC na yi. Yawwa. Duk wanda ya shiga, ai, duk wanda ya wannan zunubin ya fi karfin mutum sai Allah to kai da kun zunubi a'a wanda suka yi <laughs> Yawwa. ai ai farkawa na yi a eh. ciki Allah ya cece ni kuma maganan kwankwaso a jihar Kano kai tsarki kenan eh maganan kwankwaso a jihar Kano Yawwa eh duk wani kamar na a shimfiɗa na nace yanzu siyasan mutum ake ba siyasan jam'iyya ba eh. kowa ya san duk wani alherin da ya faru jihar Kano kwankwaso ne a lokacin kwankwaso a san wanda kwankwaso ya tsare ya takara da su alhaji sadiq a lokacin kwankwaso ne kai alhaji aliyu jihar kano ta fara ganin gadon sama mai kyau eh. da na ƙasa duk wani ci gaba da ta samu kwankwaso ne ya yi ba pdp kana jin abba gida gida zai ci kano ai ba ai da gani ba tamba da ganin muri ka san zai ci mutum da ganin kura ka san zai ci mutum yana ba da amma ba ba ba eh, alhaji muhammadu umar bago ko kuke da gwamnatin tarayya ko kuke da gwamnatin niger haka ne kaji abin da suke faɗa su ta umar da npdp cewa eh to ai gaskiya kowannen su na da dama ya irin tashi magana eh. kuma jam'iyyar apc a jam'iyyarce ba ta yi kowa laifi ba a 'yan jam'iyyar apc wa'yansu ai 'yan jam'iyya su ne jam'iyya ko ba su ba 'ya'yan jam'iyya su ne jam'iyya bari in gama shimfiɗa na eh, yanzu aliyu mustapha idan janar muhammadu buhari ya yi laifi a ɗan jam'iyyar apc bai kamata a shugaban ƙasar najeriya eh. idan dai za a ba buhari laifi dan yana ɗan jam'iyyar apc to duk ɗan najeriya ma za ba shi laifi eh. tunda shi ma na cikin najeriya saboda haka in ka ce wai 'ya'yan cikin garin ko cikin ƙasan nan eh. ko 'yan cikin jam'iyya eh. dole laifin jam'iyya ya shafe su baki ɗaya to mu ma 'yan najeriya duka laifin buhari ya shafe mu har da kai eh. to idan haka ne sai a yi ta dalla-dalla hmm. jam'iyyar apc da manufofinta ba ta yi ma mutanen najeriya laifi ba amma waɗanda suka jagorce mu a wayansu wurare sun yi laifi shi yasa kuma muka yi ikirari muka dawo yanzu da idan Allah wannan manufofin mu din masu kyau za mu tsaya mu tabbatar cewa an samu an taimaka ma talaka saboda ni ban taba pdp ba ban taba ta jam'iyya ba shi yasa ko da dr ardo mm. yake cewa suka kifa suka kafa apc bara in ce yayi karya ba dan dattijo ne eh. amma da ya je kara duba ayan shi eh. dan a kundin tafiyan shi eh. lokacin da muke tafiya bai taba yin uh, jam'iyyar da ta zama apc ba to shi iwa ka ampp ne mm. ko ka cpc ne ko ka yi ACN ne baka isa ka ce wai kai ne kuma a ja tambaye Buhari ni ne ne jagoran mutanen CPC da ya ce ba dai ƙara takamu ce bai isa ba bara ka kai mu tsakiyar ruwa ka ban mu ba amma a lokacin yana da lafiyan shi Allah ya zo jarumce shi da rashin lafiya. Kana jin APC za ta ci zaben baɗi? In Allah ya da. Akan me? A wani hujja me babban hujja? Manufofin jam'iyyar APC. A Najeriya ko a Niger? A Najeriya da Niger ma duka. To na farko a Niger. Eh. ka dai san talaka ke zaɓe ko insha kuma da ka fara magana kai makashi faɗa ka ce ni dai ban da ubangida sai Allah haka aka ce ka ce ba haka na ce ba haka take haka din ne ba eh haka take saboda haka Allah shine ubangida na kuma talaka shine abin da nake ikirari da shi eh, eh, eh. to saboda haka na tabbatar da dan Allah nan da na yi imani da shi talaka zai fito ya ba mu kuri'a a jam'iyyar ce APC ɗaya kenan na biyu a Najeriya mm. idan shugaban ƙasar najeriya ana tuhumansa da wayansu abubuwan da ya ba kyau ba bara a yanke ma jam'iyyar nan eh, wuya ba don a ce ita ba ta yi ba saboda me abin da ta yi din da ba ta yi ba din ai da suke cewa jam'iyyar apc ta yi suna ciki suka fita bari in fara tattaunawa kan yan takarar ku na shugaban kasa baki da bari in fara kan ka tunan abu magana na wurin ka na fara dan takarar ku na tinubu na apc tinubu ba bola tinubu na za mu zo mu taba sauran yan takarkaru na su pdp na atiku da leba ko da yake babu leba a wannan zaure din amma za mu taɓa na sdp sdp shine eh, kola abiola ko shine na prp yawa sannan adewale adebayo shine na sdp ba adeba adewale shine na yawa to um, mu fara kan naka na dan eh, takara na tunubu eh, bola tunubu mm. kana jin bola tunubu zai kada duk yan takarar Tuma da la, to a gaishe ku, ta bari mu ja burki a nan sai lana wa mu zo mu ci gaba inda daga cikin batutuwa za mu duba batun yawan shekaru da tsufa da kuma batun rashin lafiya na wasu daga cikin 'yan takarar nan da suka zama abin batutuwa. Sannan kuma za mu ji ra'ayoyin 'yan takarar ɗin game da batun karɓa-karɓa. yanzu ka madadin baƙi namu Muhammad Umar Bago, Aliru Jika, Umar Ardo, Jamilu Jino da kuma Sadiq Wali, ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Mun bar ku lafiya.